Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon namba, ƙarshen namba, tsakiyar namba. Muna gaishe da manya-manyan malamai da waliyai da suke cikin wannan gida mai albarka. Na kuma sake dawowa insha Allah ɗauke da wani mujarrabin sirri don taimakon 'yan uwanmu mata ko kuma taimakon 'yan uwanmu mazaje a wanda mutum yake zuwa da niyyar aure kamar zai aure ta wata har sai ya yaudare ta sun saba tare da shi daga nan kawai sai ya zo ya tsallake sai ya gudu ya barta bayan sun saba wasu ma Allah ya kiyaye sai bayan sun yi wani abu na lalata ko wani abu sun ci amanar mace sun hana ta tsayawa da kowa sai su sai ta amince ta yarda da su ta aminta da su wasu ma har sai an je ga a gidansa an sani amma wajen maganar turowa sai ka ga yaƙi sai kaga an yi an yi da shi insha Allah ya ki zuwa to ita in dai an samu ɗaya daga cikin wannan koko a'a ka gama yi wa mace hidima sai da ka gama yi mata hidima lokaci guda kawai ta zo ta guje ka koko a'a ka ce zaka tura gidansu tana ta yi maka hanya hanya hanya hanya to insha Allah ga hanyar da za a bi bi iznillahi ta'ala ko da yaudara mutum ya zo wallahi sai ya aure ki haka kuma ko da yaudara mace ta karbi abin hannunka ta ce tana son ka to insha Allah sai ta aure ka ko tana so ko ba ta so wannan sirri ne na mallakar mace da aure yana da hanya kusan kamar aikin ɗaurin aure da muka sa a baya to amma ba irin waccan hanyar yake da shi ba kuma wannan sirri ne wadda insha Allah mace duk inda ka ja ta ko ka ce mata ta je zaka juya ta duk inda kake so zaka sarrafa ta duk yadda ka so za kuma ka sarra za ka faɗa mata duk abin da kake so kuma kowane irin umarni ka bata insha Allah za ta bi wannan umarnin ba tare da jayayya ba to insha Allah idan za a aiwatar da wannan sirri ba kuma sirri ne mai wahala ba amma saboda haɗarin da yake cikin wannan sirri gaskiya ina ganin uh, sirri ne wadda kusan kamar yana daga cikin sirrin da za mu ce bai kamata uh, a buɗe yadda za a yi amfani da shi ba saboda kada wani ya mallaki 'yar mutane da zummar za ta zo gidansu ko zai zo gidansu ya na kuma ya zo ya mata wannan amma za mu faɗi hanya ɗaya sauran hanyoyin kuma wajen muguwar mallakar macen ina ganin za mu yi haƙuri ga wanda ya neme mu idan muka ga akwai yiwuwar yana da nutsuwar da za mu iya sawa za mu iya faɗa mashi yadda abin yake insha Allah sai a faɗa. eh amma hanya ɗaya za mu faɗa a kan shi amma yana da hanya uku ne akan mallaka ga waɗanda suke cewar sun yi sun yi mallakar mace ko matar wadda za su aura ta ki to ita wannan sirri shi wannan sirri ana rubuta wannan sirri kamar yadda kuka gan shi wajen mace komi nisanta nisan garin da take insha Allah sai ta zo zuwa gare ka to ana rubuta sirri ne kafa bakwai a sha har sati ɗaya za a sa suna za a sa sunanta sama nashi shi wanda take son nan ƙasa nata cikin mi'ara e, mi cikin mi'ara ɗinnan da kuke ganin shi guda biyar to ana haɗawa da ƙasar gurbin kaza inda ta yi kwanci ko inda take ƙinƙisa insha Allah su ne ake haɗawa sai kuma ƙasa guda ɗaya wadda ita ce dai insha Allah za mu magana a kanta amma gaskiya tsakani da Allah saboda yadda sirrin nan yake da haɗari kada yar wata ta bar wani gari mai nisa ta zo gurinka don saboda al'amuran duk da gidaje na ina da dokokin plus 18 duk wanda shekarar shi bata kai 18 ba ma kar ya shiga dan ina da wannan dokar kusan duk nakan bi gidaje na sa irin waɗannan abubuwan amma da Allah ai hakuri, yan uwa wanda yake da waɗannan damuwar kuma ya san tsakanin shi har ga Allah a wurar mace zai ba wai yaudara ko wani abu ba to da Allah ya mun magana kai kira ne a waya insha Allah zan faɗa mushi ɗayar mahaɗin abin da za a amfani da shi da kuma wanda ake rubutawa da daddare a tasa kai da shi wanda komai nisan inda mace take to daga lokacin ita kuma ta gama bacci ba abin da za ta yi tunani ko ta so in ba kai ba in kuma na ta zo garin ku ne in ka samu layar ka sakale ta a samar kofar ɗaki a duk inda kake duk duniyar da take insha Allah sai ta kawo izuwa gare ka sai ta zo gurin ka don ta ganka haka wanda ake musu dokokin ba za su ga wacce za su aura ba ko kuma wacce aka mijin saurayin ta yi mata alkawari bayan ya yaudarar da ita kuma ya gudu ya barta da Allah ga mujarrabin sirri ba kuma sirri mai wahala ba insha Allah don neman ƙarin bayani ana iya kira a 081300 10609 mai magana alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhanai zaria ai haƙuri wannan shine sirri na na farko da na sa ah, ban sake shi ba saboda ah, akwai sirrin da muka sa ah, na bobuwar godiyan nan wadda wasu da dama sun so su aikata abubuwan da bai dace ba abin yana dawo mana musamman ga mu suna kawo mana korafi akan hakan to shi sa wannan ya ma fi shi hatsari ne akan mallaka dan Allah ya haƙuri ba mu ce za mu hana kowa ba kuma ba mu buƙatar hadiyar komai ko kowa in ba addu'a ba ga duk wanda Allah ya daraban shi kuma muka ga ya cancanci a bashin insha Allah za mu saki sirrin za a bashi eh amma da Allah ya kuri wanda ya san ba almajiri ba ko shekarun shi bai kai ba ko kuma ba auraye ba muna da cikakken ilimi na binciken da in ya kira ma ba za a bayar ba zan kai tsaye da mu ce mishi ya eh, hakuri ba za a bashi ba eh insha Allah